لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ashirin da ɗaya ga watan ramadan hijiran manzan Allah dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya dace da ashirin da shida ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam tara. Allah ya ba mu ikon dawa wannan masallaci na albarkawa da ke cikin garin zaria a jihar kaduna domin ci gaba da karatunmu na tafsir mun soma ba mu je ko ina ba aya ta uku za mu tashi insha Allah ta'ala a aya ta biyu za mu tashi da yaddan Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratu taha malam bismillah gobe ma an sa tambaya a'udhu billahi minash الشيطان rajim بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم إلا تذكرة لمن يخشى جاء من يبياني Allah bai saukar ma manzansa sallallahu alaihi wasallam da muminai alƙur'ani don su wahala ko ɗawainiya ko ya zama masu fitina ba. Illa taskiratan Allah ya saukar da alƙur'ani ya zantuna sarwa a gaya maka ayyuka na gargaru da waɗanda suka yi aiki na gari da sakamakon da aka ba su kan ayyukansu na gangaru wala Allah wannan zai kwadaitar da kai ka bi hanya irin tasu domin ka samu sakamako irin nasu sannan a gargaɗe ka a maka bayanin mummunar hanya da mabiya mummunar hanyar da yadda suka bi mummunar hanyar da irin sakamakon da aka yi masu a ƙarken al'amari wala Allah zalika ya kuna zajin allaka mai wa'azi mai gargaɗi gare ka ta yadda kai za ka kauce ma wannan layi da waɗancan suka bi suka gamu da azaba domin ka tsira gobe kiyama shi yasa alƙur'ani umarni ne da hani bayanin halal da haram yi kaza bar kaza to zai zan umarni da hani liman sha ga duk wanda yake tsoron Allah jalla jalaluhu yake tsoron azaban Allah subhanahu wa ta'ala to wanda ya zan haka shine Allah yake ba aljanna ولمن خاف مقام ربه جنتان Allah ya yi alkawali ga duk wanda ya yi imani ya yi aiki nagari ya ji tsoron tsayuwa gaba ga Ubangijinsa gobe kiyama don hisabi Allah zai ba shi aljanna guda biyu Allah ka datar da mu na'am الأرض والسماوات العلى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى shi Alƙur'ani nan tanzilan Saukake ne an saukar da shi ne kamar yadda muka taɓa faɗi daga lauhil mahafuz zuwa saman ta ɗaya baitul izza sannan munajjaman bi qadril hajat wa bi qadril ga manzon Allah sallallahu alaihi a cikin shekaru ɗaya bayan ɗaya ashirin da uku sha uku ya yi a maka goma ya yi a madina risala ta kammala ya koma ga rahaman Allah jalla jalalu wa ya saukar da shi mimman halakar arda daga wanda ya halici wannan duniyar tamu wannan ƙasar tamu ashe gagarau ne buwayi mai cikakken iko mai aikata abin da ya so ba tare da wahala ba Allah subhanahu wa ta'ala yana komi nashi bi kun fayakun innama amruhu idza arada shay'a ay yaqula lahu kun fayakun al'amarin Allah umarnin Allah duk abin da ya so ya aikata komin yawansa komin girmansa ce masa yake zamo abin sai ya zamo kamar yadda Allah yake so ya zamo to haka aka halicci ƙasa ƙasan nan ƙasa ta ɗaya har zuwa ƙasa ta bakwai gwani mai hikima was-samawati ula sannan Allah ya halicci sammai madaukaka kalman ula jam'i ne jam'i ne kaman kubra jam'i ne akwai kubar mufradi ne wannan kubar jam'i wasamawatil ula haka Allah ya halicci sammai madaukaka akwai sama ta daya akwai ta biyu har zuwa ta bakwai Allah subhanahu wata'ala cikin ikonsa ya inganta cikin hadisi Imam Tirmidhi ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yace anna sumka kulli sama'in masirati 500 amin kaurin kowace sama in ka shiga kafin ka fita tafiyan shekara ɗari biyan ne wallati taliha masiratu hamsu mi'ati amin sannan samar da take binta kafin ka je tazaransu tafiya shekara ɗari biyan ne ka ji dubu to haka haka kai sama ta bakwai Allah mai iko wanda ya isa da ikon shi cikin dare ɗaya ya tafi da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya dawo da shi kuma ba ma saman bakwai ya tsaya ba ila sidratul muntaha sannan daga nan kuma dama daga makka aka ɗauko da shi aka kawo sa kudus aka yi mi'rajin sannan aka sake ɗaukan shi daga ƙudus aka mai da shi makka shimfiɗa bai huce da ɗimin kwanciyansa ba saboda Allah ya isa ya yi abin da ya isa ma daman yana son ya yi ko kun san wane ne الرحمن الرحمن على العرش استوى shi shine Allah mai rahama Allah mai baiwa Allah mai jin kai Allah mai ba da abin da ya so ga wanda ya so kamar yadda yake so shi ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan baiwa kuma shi ya saukar masa da littafi wanda ke cike da rahamansa kalman ar-rahman kafin Allah ta'ala ba a taɓa ambatan wani da shi ba sai Allah shi ya sa zarafin da Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yana wa'azi alkur'ani ya yi mana bayanin kafirai wa iza qila lahu musjidu lirrahman qalu wa marrahman a nasjidu lima ta'muruna wa zadahum nufura in aka ce masu su yi sujjada ga Allah mai rahama sai su ce waye kuma mai rahama ya za mu yi sujjada ga abin da kake umurtan mu kawai wannan sai ya sa su zawata kaman dabbobin da daji ya fasa a daji kalman ar-rahman takan zo da harshe biyu takan zo a matsayin suna na Allah ar-rahmanu allama al-qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayan ar-rahman mai rahama kaga suna ne anan Allah mai rahama shine ya sanar da alqur'ani ya halicci dan adam ya sanar da shi yadda zai bayanin kansa wajen mu'amala kalman ar-rahman takan zo da sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala kullum in za mu so mu karatu mukan ce bismillahir rahmanir rahim bismillah muna so karatu da neman taimako daga Allah Kamar an cewa ne ne Allah sai ka ci gaba da ambatan sufofinsa a rahman mai sufa ta rahama a rahimu mai sufa ta jin kai kaga a wannan aya ta basmala kalman a rahamanu sufa ce ga Allah a wancan aya ta suratun rahman kalman ar-rahman suna ne ga Allah jalla jalaluhu to ar-rahmanu Allah mai rahama alal arshi stawa akan 'arshi ya daidaitu Allahu akbar Allah shine mai hikima al'arshin Allah babban halitta kenan kullum in an zo irin wannan malamai ahlus sunnati wal jama'a koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam turba ta salafus salih ka bashi a yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ita ce hanya mafita wadda babu matsala a cikinta ka batta kaman yadda alƙur'ani ya ambaci kalmar kamar yadda sahihiyar sunna ta bayanin kalmar من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل abinda ake nema wajenka kenan kul kace yaya Allah ya daidaito kaif kai fastawa kuma kakai ta harifin shi kai malkodiyo ka nemi bashi wani abu daban kuma kakka kamanta shi da wani abu tashbihi kenan kuma kakkaita tsili ka ce ai bai daidaitu ba duk ba abin da ya haɗa ka da wannan Allah bai so ka san yadda ya daidaitu ba shi ya sa bai maka bayani ba amma ya gaya maka ya daidaitu akan al'arshi jalla jalaluhu wata rana an tambayi imamuna malik yaya in Allah jalla jalaluhu yake akan al'arshi rahimahullahu ce al-istiwa'u alumun wal kaifa majhulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun in an ce daidaituwa ai sananne ne wane ya daidaito akan kaza ba wanda bai san wannan ba a harshe amma Allah ya ce ya daidaito akan al'arshi ka ce sai an maka bayanin yadda daidaituwar take majahuli ne duk duniya ba mai iya gaya maka alkaifiya majhula ba wanda zai iya gaya maka yadda Allah ya daidaito akan al'arshi imani da shi dole ba za ka zama mai imani ba sai ka yadda Allah ya daidaito akan al'arshi tambaya bida'a ce kishiyar sunna sabon abu a addini sahabbai ba su yi wannan ba sun wadatu wa ma'utitun min al'ilmi illa kalila suka tsaya inda Allah ya tsaye da su ba su yi tsakuri-tsakuri su tono wukar da za ta yanka su ba kuma haka Allah yake so da abin da bai shafe ka ba la tas'alu an ashiya in tubda lakum ka ku tambayi abin da bai shafe ku ba Allah bai aza maku ba Allah ya hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaruni ma ta'abtukum ku kyale ni matukan na gaya muku kaza shi shiru ban kara muku ba fa ma halakar ladina min qablikum kasrati masailihim wa khatilafihim ala anbiya'ihim waɗanda na gabace ku babu abin da ya halakar da su sai yawan tambayoyi na ƙuri na ba gaira ba dalili tambayar da ba kan gado أرنا الله جهرة kai sai Allah ya kashe su sun ce wai a nuna musu Allah ido da ido to in waɗannan tambayoyi waɗanda ba su da manufa ba hadafi ba fa'ida an hana musulmi yin su sannan waɗannan abubuwa duka da ire-irensu su malamai sukan ce yana cikin mutashabihat minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna wa ibtiga ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min inda rabbina wa ma ya zakaru illa ulil albab su irin waɗannan su ne alƙur'ani ya ce cikin shi akwai bayyanannun ayoyi masu bayyanar da kansu kuma su ne rinjaye suka fi yawa a alƙur'ani gaba ɗaya ayatul ahkam ayatul mu'amalat sannan akwai wasu ‘yan kaɗan wanda ba kowa ke iya sani ba sai Allah waɗanda suka yi imani waɗanda zuciyarsu akwai hikidu a musulunci da kankata zuwa ilhadi to su ne suke gangarawa gare su su rinka tawili suna ba da ma'anarsu amma masu tabbataccen ilimi irin wadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya azamu a kai sukan ce mun yi imani da shi ne ko da su duka da muhkamat da mutashabihat daga wajen Allah ne subhanahu wata'ala Allah ka sa muna cikin su lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma bainahuma wa ma tahta lahu ma fis samawati ga Allah ke da mulkin duk abin da ke cikin sammai Allahu akbar sama da halittan duk da sama ta kunsa wanda ka sani da wanda aka ji an gaya maka sahihin magana da wanda bawa ɗan adam Allah bai so ya sani ba duk halittan Allah ne mulkin Allah ne kuma Allah shi kadai ke sarrafa su yadda ya ga dama yadda ya so Abin da ya so shi yake yi da su la yus'alu amma fa'alu wa hum yus'alun bayi ba wanda ya isa ya tambayi Allah dan me akai kaza dan me ba ai kaza ba sai dai mu ne ake tuhuma a tambaye mu dan me muka yi kaza dan me ba mu kaza ba Allah shi ke sarrafa su kuma shi yake yanda ya so da su ku dan buɗa ma yalla hanya wa ma fil ardi hakanan abin da ke kan ƙasa da cikin ƙasa duk wani halitta komin ƙanƙantar wannan halitta balantana babban halitta duka Allah ya halitta mulkin Allah ne shi kaɗai yake sarrafawa za ka yi mamaki ƙasa ta ɗaya wanda muke haƙawa mu sha ruwa in ka haƙa sai ka ga wani ƙwaro bayan ka yi zurfi ka ci wani nisa na tafiya ya yake samun rayuwarsa menene abincinsa Allah ya ce halittansa da rayuwarsa tana nan ne kuma kila ya fi ka jin daɗi sai ka gan shi mulmulmul gunun ban sha'awa Allah ya hakimun mai cikakken iko shi ya ƙaddara masa rayuwarsa a wannan waje wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin sammai da kasai duka halittan Allah ne mulkin Allah ne jalla jalaluhu shi yake abin da ya so da su wa ma ta hata tsara hadda abin da ke ƙarƙashin ƙarƙashin ƙasan duk mulkin Allah ne sai yanda Allah ya so da shi kaga subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ashe akwai abubuwa da yawa a ƙasa gwargwadon iliminku gwargwadon bincikenku gwargwadon komawanku zuwa ga Allah sai Allah ya ta fitar muku da arzikin ƙasa kuna ƙwaƙulowa da ai ba a san fetur ba hmm? ma'adinai daban-daban na kwalliya na ado na ƙere-ƙeren da ake masu tsada a duniya duk suna ƙarƙashin ƙasa kawai abin da ake nema wajenmu imani kamar yadda Allah ya umarce mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana aiki na ƙwarai kamar yadda aka umarce mu daga nan sai Allah ya ta ba mu rahamarsa ya azurta mu ta inda muka zata da ta inda ba mu zato walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihin barakatin minas sama'i wal ardi da al'umma duk za mu yi imani mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi shari'ar Allah mu daina saba ma Allah Allah ya ce zai bude sama arziki ya ta zuba budewa za a yi kaga duk wanda ake yi komin zafin yawan shi Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahura muna dugo shi ne mu dan yayyafo shi amma in aka bi Allah sau da kafa to sama za a bude arziki ya fito ƙasa a kware ta a yaye ta arziki ya ta bulbulowa sai ka ga ba ka da wani bukatuwa kuma a rayuwa in dai na jin daɗi ne kawai illa kai ta bauta ga Allah jalla jalaluhu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin jannatin wa yaj'al lakum anhara sai Allah ya ce wannan alkawali da ne maku wannan rahama da ne alkawali amma kuka gina tsuwa ku yi min da'a ku tuba ku bauta mani malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad halakakum atwara to haka dai Allah ta'ala yake nuna mana rahamarsa da baiwarsa Allah ka ba mu ikon fahimta da aiki da shi ci gaba wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to kuma Allah shi ne Allah ba ka ɓuya ka aikata ka ce na ɓuya bai sani ba ta'ala an zalika uluwan kabira haka ma yin haka raunin imani ne don haka wa in ta jihar qawli in ka bayyana zancenka duk ɗaya ne da ɓoyewa. domin subhanahu wa ta'ala yana cewa wa asiru qawlakum aw In na innahu alimun bi dhati ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ko ku ɓoye zancen ku ko ku bayyanar da zancen ku babu bambanci a wajen mahalicin ku domin shi ya ma san abin da ka ɓoye a ƙirjinka cikin zuciyarka, balantana abin da ka yi haɗa, balantana abin da ka faɗi a hankali, fa innahu ya alamu sirra a gaya mana Allah yana sanin abin da yake sirri ne sirri shi ne wanda zaka kama tushen kunne wai kan waɗannan su ji to Allah yana sani wa akhfa da abin da yafi buya a abin da zuciyarka ta ɓoye ya sani abin da zuciyarka za ta ɓoye gobe shi ya sani yanzu ya kuma sani tun da daidai da sanin shi na gobe an gane yanzu akwai wani abu da za ka yi tunani in kana da rayuwa ka ɓoye shi gobe ko baɗi ka ƙi gaya ma wani to ba ka kai goben ba tukuna Allah ya san abin da za ka ɓoye a zuciyanka gobe Allah kenan to ai abin mamaki ne a ce za ka ɓuya ka saba masa tuƙeƙenka da kai ba ka jin kunyan Allah ma ya kuni min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم ثم ينبئهم بما عملوا أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة Allah ya ce ba wani gani ko asiri tsakanin mutum uku face Allah yana da iliminsa shine na hudunsu ko biyan face shine na shidansu da iliminsa ko sama da haka ko ƙasa da haka face yana tare da su da iliminsa duk inda suke ku shiga ƙarƙashin dutse ma in kuna iyawa Allah ya fi ku sanin inda kuke da abin da kuke da halin da kuka kasance ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tuhfi sudur ko satan kallo kai wai kai mugun ka iya kallo yanda ba za a san kana kallo ba to Allah ya san wannan ha'inin kallon naka daidai da yanda ya san abin da kijinka wadda take ɗauke da zuciyarka zuciyar ta goye subhanahu wa ta'ala izan wajibi ne mu aqidantu da aqidan muqaba duk inda kake duk halin da kake komin duhun da kake komin rufin asirin da ka buya ka yadda Allah na ganin ka kaji tsoron shi fiye da kowa idza ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu ولا تحسبن الله يكفل ساعة ولو أن ما تخفي عليه يجيب شغبا الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله وند يسم ويد سلم شيني الله yani al-ma'bud bil haqq al-multaji'u ilayhi inda al-haja kalman Allah kalma ce da take nufin wanda ya cancanci bauta bauta ta haƙiƙa ta gaskiya wanda za ta samar maka da kyakkyawan sakamako in baka bauta masa ba mummunan sakamako kalman Allah tana nufin aw an nasir mataimaki mai agaji kalman Allah tana nufin almultaji'u ilaihi waqta shada'id wanda akan ruga gare shi a ɓuya a hurumin shi lokacin fitina da musiba da abinda da ɗan adam ba zai iya ɗauka ba duk kalmar tana da wannan ma'anar kuma alami ne ga zatin Allah alami ne ga zatin Allah kwanan baya mun ce ko kaji an taɓa sama wani alƙur'ani ya ta haddi hal tasma'u lahu samiya duk shekarun nan akwai wanda ya ce bari in karyata alkur'ani in sa ma ɗana sunan shi Allah wane shi Allah ya riga ya hana wannan asalin kalman Allah al al'ilahu jam'i aliha ko Al-Aliha, sai aka cire hamzan nan na'i sai aka yi idigamun lami fil lami Allah al ka ji lami na farko i ji hamza a tsakiya lahu al'ilahu to ka cire hamzan kai idigamin lamin farko mai ma'arifa da lami na biyu na ila sai ya baka Allah sai ya zama alami li zatillahi jalla jalaluhu al-ma'bud bil haqq jalla jalaluhu la ilaha illa huwa ba wanda ya cancanci bauta bautar da za a ce bauta hakikatan wadda ta ansa sunanta bauta bautar da za ta haifar da ɗa mai ido a zauna lafiya a duniya a sami rahama gobe ƙiyama, sai Allah shi kadai la ilaha babu wani wanda ya cancanci bauta illa huwa sai shi kadai kaga kalmar shahada ta tabbata nafiyan wa isbatan ashhadu an la ilaha illallah ka kafice ma duk wanda ake bautawa ba Allah ba ka miƙa imaninka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar ayar da take cewa wa may yakfur bi tagut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa duk wata dokar da wani ya sa ta saɓa ma dokar Allah duk wani umarnin da wani ya baka saɓanin na Allah ya zama tsagutu sai ka yarfar da shi kai bara'a kun baɗe ka koma dokar Allah umarnin Allah biyayya ga ita sannan kalmar la ilaha illallah ya tabbata ga wanda ya haka ya zama mai tauhidi aka akasin haka shirka ce Allah ta'ala ka kare mu lahul asma'ul husna yana da kyawawan sunaye shalla jalaluhu duk sunan Allah kyawawa ne to kuma ana fatan ka karanta su ka gane ma'anarsu ka yi aiki da abin da ma'anarsu take nunawa mun bayani yanzu ba da daɗewa ba akan ma'anan Allah to ka fahimci ma'anar kai aiki da ita ar-rahman ka fahimci ma'anar ka yi aiki da ita ka zama mai rahama ka zama mai tausayi ka zama mai jin kai ba mai tsotsa jinin al'umma kana tozo suna ɗan wuya ba magana azalimi kenan Allah kada ka sa mu cikin azalimai. shi yasa Allah subhanahu ta’ala a wata aya yake cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarun lazina yulhidun fi asma'i Allah na da kyawawan sunaye tsarkakakku maɗaukaka in kun tashi roƙonsa ku yi masa kirari da su ku roƙe shi abin da kuke so kuna masu kamun ƙafa da waɗannan sunaye sai Allah ya biya muku bukata ku ku ƙyale mulhidai wanda suke shishigi su wuce gona da iri game da sunan nakin Allah sai a ce al-malik sai a buɗe mimin ɗin ƙatan gaske sai a ce to wane ne a ina son in mallaki kanda ne sai a sa sunan shi a saman mimi a sa sunanta a ƙasa a yi rubuta a sha wai za ka mallaki kandala haka aka ce a yi da sunan Allah ko a rubuta sunan hawa wa sama mudi a ƙasa a ce ta wanke ta yi tsarki da shi in dai ya ganta to ta gama da shi sai inda ta yi da shi wannan ai shirka ce wannan shirka ce wa lazina yulhidun ilhad kenan game da sunan nakin Allah ilhadi saboda lalacewa wai har yawo ake ana ba mu hatimin annabi Sulaimanu wanda ya yi tsafi ya mallaki aljannu da shaidanu da mutane da dabbobi da tsuntsaye a ƙaryensu. Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman walakin na shayati na kafaru alimunan nasa ƙarya ne sihiri kafici ne annabin Allah bai taɓa kusantan wani abu na kafici ba shaidanu ne dai suka kafice ma Allah suka je suna kutun-kutun suna koya mu mutane ilimin sihiri suna cewa kayan annabawa annabawa da suka zo da tsaban madarar tauhidi da suka rayu a kan tauhidi da suka koma ga mahalicinsu suna kan tauhidi kuma a ce su ne suke tsafi su ne suke sihiri bi isa kalimatan ta min afwahihim in na illa kadhiba na'am وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى to za mu shiga wata kissa cikin wannan sura kisan ɗaya daga cikin annabawan Allah kuma cikin manya-manyan manzanni cikin ulul azmi shine Musa ibn Imran alaihi wa ala nabiyina as-salatu wat taslim wannan kissa ta annabi Musa darasi ne babba kaman ana gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ɗabi'an irsala domin mun dubi suran ta soma da taha ma anzalna alaika alqur'ana litashqa ba mu saukar maka da wannan alqur'ani dan ka wahala ka zama damuwa ta kama ka ba sai Allah ya ce to ga kisan annabi Musa shi yasa ma idan muka dubi kissan annabi Musa a nan ta soma daga lokacin da Allah ya mai da shi manzo ne bata somo daga lokacin da kafin a haife shi zuwa haihuwansa zuwa rainansa a gidan fir'auna ba sai aka yi rubas ta soma daga lokacin manzance shi domin an aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kafirai sun ce ai wannan in ma ubangijin naka ya aiko ka ai ya saukar maka da alkur'anin ya wahalar da kai ne da aka ce to ji kissan annabi Musa ba wahala bane ka kwantar da hankalinka ka daɗa kama abinda Allah ya aiko ka da ƙarfi ta'ala tashwiqan wa taqriran sai yayi tambaya dan ya kwadaitar da mu irin lagwadar da ke cikin kissar kuma ya tabbatar da mu akan abin da yake tabbatacce wanda kissar za ta ba mu labari cewa sunnan annabawa ne da masu bin annabawa cikin bayin Allah na gangaru shin ko labarin annabi Musa ya zo maka sa? ka ji kuwa yanda Allah subhanahu wa Ta'ala ya so yin mashi wahayi kamar yadda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kana da labarin yadda Allah ya zanta da shi kamar yadda shi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aka zanta da shi to za mu gani إذ رأي نارا فقال to wannan kisa kamar yadda muka ce ta soma da wahayi ne don haka ba za mu tsawaita bayani ba domin muna son mu ɗauki hoton kisan ne gaba ɗaya ya nuna mana ma'anan ma an zanna alaikal ƙwa'ana litashqa an fahimce ni annabi musa alaihi salam ya tafi madiyana ya samu salihi mutumin kirki bayan ya taimaka ma masu rauni ya ba sa auren yarsa kuma ya kan gama zama da shi aƙalla ya shekara kusan sama ma da goma a sahihin kissarsa to yanzu ya kamo hanya zai dawo masa nan ne mahaifansa nan ne ‘yan uwansa bani Isra'ila suke. Kafin ya bar Masar, in ka san salsala na kisan annabi Musa, an samu takaddama har ma ya je taimakon wanda ake zalunta a yanda ta bayyana masa, ashe zalimi ne. To, ƙarfi irin na annabawa da ya ɗan tura wannan kim, sai ya faɗi kif sai ya ce ga garinku washe gari ma <laughs> Allah ya sauke ya zo zai wuce sai ga wannan da ya nemi tallafinsa cikin bani Isra'ila jiya yana sake kiran shi gashi wani ya dawo zai sake mun abin da ake mana annabi Musa ya zo wai ya kau da wannan abokin gaban sai ce a a'a kake za zaka kashe ni ne kaman yadda jiya ka kashe wani in ji shi wannan lalataccen bani isra'ila au ashe shi ya kashe jama'a suka ji sai aka ruga aka gayawa la'ananne fir'auna wannan shine dalilin gudun annabi Musa aka samu wani salihi daga fadan fir'auna ya zo ya ce ma annabi Musa wallahi kai maza maza nasiha ta ka garin nan ga al'umman ƙasa can na taro akan sai sun kashe ka to dalilin barin shi kenan ya tafi madayana mun faɗi me yayi a madayana yanzu zai dawo masar kaga dawowa masar akwai ƙaya tunda fir'aunan daina nan shi fir'auna lalataccen naka wato Allah ya bashi tsawon rayuwa ya dade yana mulki tun ba a san za a haifi annabi Musa ba kuma jabbari ne anidi da dukkan kalma mugu na inna naha maƙetaci a zalimi ba tausayi a zuciyansa ko na ƙwandala Allah ya mashi abin da ya ma al'umma ya saka mashi da jihan nama. to yana kan hanyarsa ta dawowa dare ya yi ga duhu ya yi makuwa ga shi da iyalansa kun ga ashe ita mace ‘yar bi ne, kan da ki rinka biyayya. Kun ga daga birnin Madiyana ya auro ta zai tafi da ita Misra. Shi yasa tun farkon halitta ma Allah ya ce wa ya Adamu kun an tawa zaujikal janna. Malamai suka ce in kun lura da ayar, uskun an tawa zaujika aljannata. Uskun fi'ilin umarni ne na mutum ɗaya a ƙa'idan shi ba a fidda zamirin mutumin uskun ijilis ƙun sai inda wani manufa za a fidda zamirin. an gane sai aka ce uskun sai aka ce anta aka ce an fidda zamiri ne don a yi atsafin matarsa a kai uskun anta wa zaujika dalilin fidda damirin kenan don baka jingina akwai ababu sai ya faɗi kila an fahimce ni don uskun damiri ne mustatiri wakilin sunan wanda ake ce ma ya zaunan ɓoye yake a cikin fi'ilin na uskun ƙum da na ce ƙum na dube ka na ce ƙum sai kaga kai za ka miƙe ban da sauran ashe kaman ina cewa anta ne saboda haka sai suka ce an atafi ne ga zahiri dalilin fitarwa kenan shi kuma al'atfu tabi'un lil ma'tufi da inda aka yi atafi yana bin ma'tuf ne wato bi ta zaizaine raƙumi da akala sai suka ce a ah, to ai anan kaman Allah subhanahu wata'ala yana cewa Adam ɗauki matarka tafi da ita gidan aljanna dan ita bi ta zaizaine tabi'atul lakani ne an gane Shi ne ma'ana saboda haka shi ma ya ɗauko ta ya bi ta to da haka duk inda mace take mai biyayya ne ga miji shi ne abin da nake son in ce wallahi ko ke ce sarauniya balkisu in dai kin yadda kin auri mai kwasan shadda to idan ya shiga shadda ya fito ya zo ki kama shi ki wanke shi tas ki canza mashi dressing ki fesa mashi turare sai ku zauna gefe ɗaya kamar ni da malam sai ku yi firanku na mata da miji amma duk matar da ta raina mijinta ko ta walakanta mijinta ko ta ƙi jin maganan mijinta ko ta yi nishuzi ga mijinta to ta sai kanta azaba domin na daga cikin hanyoyin da mace ke samun rahama cikin sauƙi taimamijinta ɗa'a hakim ya ruwaito hadisi ya inganta shi kuma idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at zawjaha futihat laha abwabul janna mata duk da ta tsara sallah ka san mata akwai sakaci wajen sallah sannan ta yi azumci Ramadan, a yanzu maganan da nake za ka samu wata nanan nan ba ta biya guda hudun da ta sha a dalilin al'ada ba ba, ki ji tsoron Allah mai taurin bashi. Sannan ta kama kanta ba ta gantali, saboda casa'in bisa ɗari na gantali daga wajen mata ke fitowa, duk matar da ta kama kanta za ka ga mugun namiji ma tsoronta yake yi. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يؤرفن فلا يؤذين in dai ta kama kanta irin yadda musulunci ya ce ta yi shiga wal yadrubna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna to zaka ga ja'iri tsoron ta ma yi amma kin fito kasiyatin ariyatin mutabarrija kin taka dokan Allah wala taban tabarrujal jahiliyatul ula to sai ai ta carabke da ke a titi sannan taima mijinta biyayya waɗannan abubuwa hudu annabi ya faɗi ya ce sai a buɗe mata ƙofofin gidan aljanna gobe kiyama ƙofofi ba ƙofa ba babu ya ji ki gyara gama da yawanmu ana auren mu ba wanda muke rainawa kamar mijinmu a ɗabi'a ta ‘ya mace kowa yana da kirki mazajen aure ban da mijinta yadda na faɗin nan a'a ai wanda ake kyautata ma ɗin ita ta fi tsiya ina gaya maka baka ji maganan ibn al-qayyim bane ya galibna kulla karim wa ya galibahunna la'imun mata suka rinjaye su fi ƙarfin duk wani mutumin kirki amma ja'iri a sharari shi ke maganinsu ya buge ta ya hana ta abinci ya surfafe ta ta kuka ta ihu a ce to ke ki je ki gaya ma iyayenki sai ta makale a ɗan saƙon ɗaki ta ce to ya za mu yi muna sunan ma'aiki a nan ta san maye sunan ma'aiki amma yanzu wani na nan sai ya siyo ma matarsa turmin zani a irin yanayin nan da ake ciki wanda wasu abin da za su ci yana gagarin su ya je ya kai mata wallahi sai ta kallaba shi haka ta yadda ce ka hasa inda za ka kamun sai wannan to wanda ma ta yi abin arziki kenan wata jefa mishi take yi eh ni na samu wanda ya kamun min kuka wallahi ina gaya muku kun ji na rantse ya sai mata matar ta jefe shi da shi ta jefe shi da shi dan me zai ka mata wannan bai dace da ita ba kuma a yanda na san shi na yi imani abin da ya siyo din nan ba kasa ba ne walakanci kawai irin na ya mace to amma kuma mu ma ba fakan wallasa ba ne mu ji tsoron Allah don wani sai ya kashe kudin shi a wajen mai fil har da indomi an gasa mashi amma ya bada ba da cefane a gida to wallahi wallahi wanda duke haka ya sai kansa azaba saboda sharaɗi annabi ya ce ha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wala tadribul wajha wala tuqabbih wala tahjum illa fil in ka ci ta ci in ka sa ta sa wallahi ɗazu wata ta kira ni a waya ban santa ba kuka take yi shekaran su hudu amma zanin da zai mata yaƙi zani bai haɗa su ba amma shi kullum yana yi in sallah ya yi bayyin ɗaya shi tana kuka na ce ki ya haƙuri Allah zai share maki hawaye da izinin Allah Allah ba zai toza ki ba in kin yi hakuri inna ma'al usri yusra Allah sai ya ka miki fatahi bai kuma hana ai masa nasiha ba Allah ya sa ire-iren su suna ji su gyara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisi muslim yana cewa kafa bil mar'i isma an yudayyi man yaqutu iyakan zunubi da sabo ga dan adam ka tozarta wanda Allah ya wajabta maka ka ciyar ai alqur'ani ya ce liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha ko min talaucinka Allah ya ce sai ka bata abinda Allah ya baka bata ta san samun ka ta san rashin ka sai kai hakuri amma kana da shi mugunta in baka da shi sai ka ce baka da shi ta yadda ba sai yiwu ba maza mu ji tsoron Allah mu rike matanmu mu ma da amana to mun ce ba za mu yi bayani sosai kuma mun saki layi Allah ka yafe mana bari mu dawo makissan izra nara lokacin da ya hango wuta ga sanyi ga duhun dare ga makuwa sai ya hango hasken wuta faƙali li ahalihi sai ya ce ma iyalinsa in ku su ku zauna nan inni anastu sunaran kalman imkusu wannan yana alamta Allah ya azurta su da ‘ya'ya domin ya ba da umarni ne bisigatil jam'i bai ce umkusi ba wanda zai muhatsaba da mufada mace a imkusu ku zauna inni anastu nawa ga wuta can na hasasona hangota la'alli fata na atikum min habi qabatin in zo muku da wani ɗan gaushin wutar wanda za mu yi amfani da shi a ji menene ake cewa mu ji dimi eh mu ji aw ajidu ala nari huda ko kuma in samu wanda zai shiryar da mu hanya a wannan waje da eh, muka na hango wuta domin alaman wuta yana nuna akwai ɗan adam e, alama ne na cewa akwai mutum a wajen to bari in je in samu domin mu ji dimi, mu ji ɗan dama-dama muna cikin allailatu shatiya sannan kila ma in an dace mu samu wanda zai samu a hanya ashe shiriyar da zai samu babbar shiriya ce ba wanda za a ce ga hanyar da za ka je masar ne kawai ba ga hanyar da za ka gidan aljanna ne ga yi nan فلما أتيها نودي a ta lokacin da ya je inda wutan take nudiya sai ya ji an kira shi kawai ya musa ya musa inni إني إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى إني ني da nake kiranka ana rabbuk ni ne ka, Allahu akbar fahla'ana alaika cire ta kalmanka cire ta kalmanka me ya yasa shirye takalmanka malamai sun yi bayanai daban-daban magabata nake nufi Sa'idu bin jubair Allah ta'ala ya ƙara masa yadda ya ce an ce ya cire takalmansa ne kama yi umarin rajul an ya hala'a na alaihi mata idza arada an yadkhula makkata idza arada an yadkhula alka'bata kaman yadda akan ce ma mutum ya cire takalmin shi in zai shiga ka'aba waje ne mai tsarki waje ne mai daraja ana fatan tafin kafarka ya taka wajen rahama ce gare ka shine abinda sa'id bin jubair yake nufi wallahu a'lam Wasila wasu malamai suka ce magabata liyata ardal muqaddasa bi qadamaihi hafiyan ghayr mutana'il dan tafin kafarsa ta taka wannan waje mai tsarki ba tare da takalmi ba a sawayensa haka dai malamai suka yi ta bayani fa khala'ana alayka shirita kalmarka wannan a wannan muƙamin amma eh, don za ka shiga gida ba sai ka cin a takalmi ba babu matsala wannan nan irin waɗannan wurare masu tsarki ne aka yi magana masallaci fa hmm? to shigo da shi mana <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi ni'alikum ku yi sallah da faɗanku ko silifanku ko takalminku ma daman silifarka tana da tsarki za ka iya sallah da ita to amma kuma ba za ka shigo da takalminka masallaci ba don kakka cutar da wani yanzu dai in mun sauwake mu shigo da takalmanmu kila sai ka zo kafet ɗin nan ka kasa zama eh, ko ba haka ba ne don haka ba daidai ba ne a yanayin da muke ka shigo da takalminka masallaci ka ce kana sallah za ka iya gamuwa da matsaloli ba na ce haram ba ne a lura da bayanin da nake yi sannan idan ka shigo da takalmi kana sallah wani ma sai ya ce wani irin anne ne wannan saboda abin zai zama bambaran kwai a lura da kyau na sami wani matsala cikin ɗalibanmu da muka yaye ya tafi garin su ƙauye ne da zafin kai na ɗaya dai ya shiga da takalmi masallacin jima’a kuma ya kama zazzafan wa'azi ba hikima ƙarke bai kwana a garin ba jama'an musulmi dole ne in muka samu matsala sai mu duba matsalan nan dole ne sai an yi in ba a yi ba an saba ma Allah koko yana babi ne na jawaz halacci mas'alan nan kaifi ɗaya ce koko akwai wani harshe bakin damo ko harshen damo ko da muna da fahimtan waccan mas'ala matuƙan ba dole ba ne ko kuma a'a akwai halaccin kai wannan kai wannan to kafin mu yi mu tabbatar da waɗanda za mu yi a cikinsu sun san hukuncin yi sai mu yi ba wanda zai ta da jijiyar wuya idan ba haka ba ilimin da muka sanar ko muke so mu sanar na wajibi da wanda yake haram sai a guje shi yanzu wancan dan uwa namu da ya je ƙauyensu ina da ya tsaya ya yi ƙwadago ya samu koda dubu goma ne guzun da zai yi tsaraba ya sai ‘yan wasu abubuwa masu amfani’ yana isa bayan ya isa wajen iyayensa ya gaishe su yi masu alhairin da ya dace da su tsofaffin ƙauyen da manya da limamin gari ya je ya bi su koda da gora ne da ɗan wani abu ƙanƙani wallahi za ka ji duk gari ya ɗauka ana sa mashi albarka idan ya zo ya shiga masallaci tsofaffin nan ba mai tashi yaran nan duk za a zauna ya ɗauko karantarwa tiryan-tiryan ya soma da abin da aka sani daga nan sai ya ɗan ɗibiya abin da ba a sani ba sai ka ji ana Allah ji kan ubanka Allah ji kan tanko Allahu akbar haka Allah ke ikon shi gaba ɗaya za su rungume ka har sai ka kai ga inda kake nufi cikin sauƙi ka kai risala balligo anni walau aya amma ka zo ka ce shadidun alaiha kuma ta ta'awwadu ji alfazari duk abin da rai ta saba ta dan faru akan shi ka ce rana ɗaya a yanke shi abu ne mai tsanani ga zuciya shi yasa je ku fahimci bayanin mu ma na jiya addinin musulunci ya zo ya canza rayuwar al'umma ne kan abin da ya ɗamfaru ta saba da shi shi yasa suka gani cewa abu ne mai wahala annabi kai ma daina wahalar da kanka ma an zanna alaikal qur'ana litashqa so dum sai mun kula da irin waɗannan abubuwa suna da gayar matukan muhimmanci a rayuwarmu na musulunci zaka kai matsayin da kafin ma ka faɗi sai ka ga almajiranka sun yi in ka ɗauke su a hankali bit tadrij mataki mataki ko bene aka hau step ɗin sama can sai aka ce daga can zaka je ho kafa na ƙasa aka ga dai a zaka kwashe haƙora ka zubar dai in ka rayu dai zaka rayu mai wawulo to in ko step ɗin ƙasa kake kace kana so fif da ka daga kafa ka sa na karke to zalika ma la yakun domin kana neman mustahil ba zai yiwu ba to mu kula da Allah Allah ka ba mu hikimar da alƙur'ani yake cewa mu yi karatu ko mu karanta ko har ma jidali in ta kama mu yi bil hikimati wal mau'izatil hasana إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى to yanzu mu kyale ya tafi eh au to fa hala ana alaika ashe han mun kai can to ka can a takalman ka shi ma muka yi bayani har ya kawo mu yanzu to innaka bil wadil muqaddas tuwa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam, Musa alaihi salam tabbas kana wani wadi ne wanda yake aka tsankake wajen sunan shi wajen wani dutse tuwa kamar yadda wata aya ta ce nudiya min shati'il wadil ayman fil buqatil mubaraka mina ash-shajarati an ya musa inni ana allah nan ko inni ana rabbuk to za mu tsaya a nan insha allahu, ga annabi Musa nan a wannan wadi me ya auku me zai biyo baya bi mashi'atin lahi gadan Allah ka ba mu ikon kaiwa gobe ka ba mu ikon yin karatun Allah ka sa darussan da karatun ke gaya mana ya zama mai amfani a gare mu wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh